الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة ما سوكلموا تابعي تي في da kuma masu sauraron mu alheri radio assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa a wannan shiri na majalisun malamai shirin sashen addinin musulunci na DITV da alheri radio kaduna shirin da yake zuwa muku tsawon sa'o'i biyu a kowace alhamis tun daga karfe tara har zuwa karfe goma sha ɗayan dare kuma shiri ne da bisa ɗabi'ar shirin mukan gayyaci malamai daban-daban domin su zo mu roƙe su bisa wata matashiyar magana da mukan sanya su yi mana darasi a kan wannan matashiyar maganar kuma daga ƙarshe mukan ba masu kallon da sauraro dama su kira ta hanyar lambobin wayan da mukan bayar domin ko dai su nemi ƙarin bayani ko su yi tsokaci ko tambaya a bisa darasin da malamin ko malaman suka karantar da mu a wannan mako cikin hikima da falalar Allah subhanahu wa ta'ala a yau ma Allah maɗaukakin sarki ya sake ba mu damar gabatar da wannan shiri na majalisar malamai shirin da alhaji dr yahuza ya shi ke daukar ɗawainiyar kawo muku shi a yaushe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara kusa dukiya ya saka mushi da alkhairi ya saka wannan gagarumin aiki a cikin mezani na ladan shi allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya mu ma mai koyi cikin hikima da falalar allah subhanahu wa ta'ala a yau alhamis ɗaya goma ga watan ɗaya wato watan Al-Muharram, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwas bayan hijira daidai da ashirin da biyar ga watan shida wato watan yuni miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi wasalatu wasalam shekaru shida. Allah subhanahu wata'ala ya azurta wannan shiri na majalisar malamai Ta samun tsaye daga cikin malaman da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana arziki da tagomashinsu a wannan nahiya kuma insha Allah malamin zai kasance tare da mu a tsawon sa'o'i biyu na shirin a bisa matashiyar maganar da muka roƙi malam ya yi mana darasi a kanta a yau muna tare da a sheikh yahya muhammad salafi a garin kaduna shek assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah ya ayyuka malam alhamdulillah ya da'awa ya Allah shi karba Allah ya da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka masu kallon mu kamar yadda kuka ga malam masu sauraron mu sun ji muryan malam shek yahya muhammad salafi zai kasance tare da mu a cikin shirin majalisar malamai na yau a bisa matashiyar maganar da muka roƙi malam ya mana darasi a kanta ita ce muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi wato kamar yadda malamai suke karantarwa cewa lokaci yana da muhimmanci kware-kware a rayuwar ɗan adam ma baki ɗaya domin ɗan adam ɗin duk da yake da hankali ya san cewar lokaci ba a maimaita shi idan ya kuce ya kuce idan ya wuce ba zai sake dawowa ba idan ka yi abin arziki ka yi abin da zai amfane ka a cikin shi to ka ci gajiyar shi idan kuma baka yi ba ya tafi to sai dai wani to musamman kuma rayuwar musulmi musulmi da ya san cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗeban mushi lokaci da abin da zai yi na rayuwa a doron ƙasar nan wani zai yi goma wani ƙasa da haka wani sama da haka to kuma ya san cewar wannan lokaci da aka ɗeban mushi kamar shi ne tubulan da aka gina zaman shi a wannan duniyar kuma kullum ana zare ɗaya daga cikin waɗannan tubulan yayin da aka zare na ƙarshe zaman shi a wannan duniyar ya ƙare sannan kuma yana da yaƙini da imanin cewar bayan wannan rayuwar to akwai wata rayuwa da kuma zai yi a lahira zai je gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukacin sarki zai tambaye shi a kan wannan rayuwar wato wannan lokacin da Allah ɗin ya ba shi me yi a ciki to lalle kuwa musulmi ya san muhimmanci na lokaci kuma yana da buƙatar ko da yaushe a ƙara tunasar da shi menene muhimmancin lokaci ɗin nan kuma ya zai yi ya ci gajiyar wannan damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shi na lokaci ya zai yi abin da zai amfane shi a duniyar shi ya kuma je ya ci gajiya ya amfane shi a lahira gaban Allah subhanahu wata'ala ya tsira ya yi amfani da lokaci ɗin da haka wannan matashiyar magana tana da muhimmanci kwarai-kwarai shi ya muka nemi malam da ya ƙara tunasar da 'yan uwa musulmi mu ji menene muhimmanci na lokacin nan ya kuma ya kamata musulmi su yi amfani da lokaci ya yi kamata su ci gajiyar wannan damar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kamun ta wuce kuma tun da idan ta wuce ɗin ba ta maimaituwa tare da shek yahya muhammad salafi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kasance tare da malam ya karanta kuma ya yi bayanin abin da za mu fahimta mu amfana Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya sa abinda mu ji ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba sheikh bismillah na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. hamdalillah hu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu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 da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan majalisi mai tarin albarka majalisi wanda ake kira a majalisin malamai tare da kuma bangaren radio DITV a tare da bangaren television shine DITV kuma abin da ya kawo mu a wannan majalisi mai tarin albarka shine yin bayani akan wata matsala mai matkar muhimmanci wannan matsalan shine muhimmancin lokaci a cikin musulunci to wannan magana yana da matukar fa'ida kwarai da gaske ga ainihin musulmi ya sanya hankalinsa ya fahimci wannan darasi saboda sakon da ya kunsa mai muhimmanci malamai suna cewa lallai lokaci yana daga cikin mafi girman ni'iman Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa wato lokaci yana daga cikin mafi girman ni'iman da Allah ya yi wa bawa kai wasu malamai ma suna kiran shi ra'asul mal suna kiran dukiya wato jali dukiya shine jali na ainihin mutum shine jali na hakika na dan adam idan dan adam ya aiwatar da wannan jali yanda ya dace to lalle zai samu riba wanda zai amfana da shi duniya da lahira idan dan adam bai aiwatar da wannan jali yanda ya dace ba zai yi hasara duniya da lahira so da ka malamai ke cewa idan lokaci ya tafi to wani juzi'i daga cikin rayuwar mutum ya tafi kullum lokaci na tafiya wani juzu'in rayuwanka na raguwa lokaci na tafiya wani juzu'in rayuwanka na raguwa shi ya sanya wasu malamai suke ganin gwawanci na ainihin mutumin da zai ringa cewa ya kosa ya kosa ainihin ramadan yanzu ya kosa lokacin biki kaza yanzu idan ka ce ka kosa lokaci kaza yanzu hmm. kamar kana cewa ka kosa rayuwanka ya ragu oh. eh duk sanda ka ce na kosa daurin auren wani za a yi shi ne a ainihin safar ko rabiul awwal hmm. na kosa rabiul awwal din yazo hmm. to kaga ai lokacin ka na tafiya ne kullun duk sanda aka samu dare aka samu yini hmm. aka samu dare aka samu yini to wani sashe daga cikin rayuwanka ya tafi kamar ya ce na kosa a rage sati daya cikin eh kamar ya kamar ya ce ne na kosa in rage sati daya daga cikin rayuwana to zai iya yiwa kila abokinka saura wata biyu ya yi aure hmm. suka ce ka kosa lokacin auren shi ya zo to da mutum yana tunani ba zai ce ya kosa ba hmm. saboda kosa wannan kamar kana rage wani lissafi ne daga cikin rayuwanka hmm. Shi ne abinda wani malami yake cewa Allah ya masa rahama yana cewa innal jadidaini idza ya ala jadidin adina yahu bila lallai sababbi guda biyu in an ce jadidai ne ana nufin dare da yini lallai sababbi guda biyu idan suka yi rinjaye kan sabo guda ɗaya sai su kusantar da shi zuwa ga tsufa lallai sababbi guda biyu idan suka yi rinjaye a kan sabo guda ɗaya sai su kusantar da shi zuwa ga tsufa abin da ake nufi a nan wajen sababbi guda biyu dare da yini sabo guda ɗaya ne dan adam to lallai dare da yini idan suka nace suka nace wa ainihin dan adam hmm, a hmm. samu dare a samu yini a samu dare a samu yini to sai su kusantar da mutum zuwa ga tsufa za ga mutum da can yana jariri hmm. a hankali ana samun dare da yini dare da yini kullum sai ga ya fara tasowa daga jariri ya fara zama yaro daga yaro ya fara zama saurayi daga saurayi ya fara zama dattijo daga dattijo ya fara tsufa daga tsufa sai mutuwa to kuma duk wannan da sakamakon juyawan dare da yini ne to wannan shine dalilin da ya sanya Allah subhanahu wata'ala cikin Qur'ani dan ya nuna mana muhimmancin lokaci kuma dan ya ja hankalin dan adam cewa lallai ya ringa sanya lokaci a cikin tunaninsa sai Allah ya rantsuwa da lokaci din na'am idan mutum idan ya ce na kosa na'am eh, lokaci kaza ya zo a yi kaza eh. wani abu ne da a takaici bai fahimci cewar ya kosa ne ya kara kusantar la'ira ya kusa eh. ya kara misali da abu to ina ga kuma mutum ya murna in misali shekara ɗaya ta zagayo wani duk shekara za a ce za a kaya shi murna ya kare shekara ko in shekara ka za a yi biki ana murna eh. shekarar haihuwar shi ta zagayo to shi kuma shi ba za a kwatanta shi da wancan ba shi ma to shi ma wannan kaga mutanen da suke murna a yanzu alhamdulillah yau shekara na 60 a duniya hmm. ko shekara na 50 a duniya hmm. har ma ya zamanto yana yin ainihin birthday hmm. to irin wannan kaga kaga mutumin da yake lissafi shekaran shi ma ya kai kaza to baya tunanin cewa ya kamata ma ya dinga tunanin na kusan mutuwa to mutumin da ya kare shekara daya to ya kuma rage shekara daya da zai a duniya ya kare kusantar layara kwarai da gaske in ya zama to in Allah ya kaddara mai zai shekara 80 ne a duniya hmm. sai yanzu ya kai shekara 60 hmm. to kaga yanzu lokacin mutuwarsa saura shekara 20 to shi kuma shi yana ta biki hmm. alhamdulillah lokacin mutuwa na saura shekara 20 to kaga kenan kafila da cewa eh, ina ina ƙara jimami na kusan cinye lokaci na na yi sattun kila kaza ne kullum shekaru rayuwa ta ruwa ina ƙara kufantar lahira kila da hakan zai sa mutum ya sake wasu tunani ya ƙara mm. natsuwa ya ƙara tuna abin da kila ya yi wanda babu shi da kyau ya nisanta. Kwarai da gaske, ya sa malaman musulunci suka yi a cikin rubuce-rubucensu suka kyamaci wannan matsala na baidi. Ya kamata musulmi ne kullum rayuwar shi na ƙara rubuwa, yana ƙara tunanin mm. haɗuwa da Allah. yana ƙara tunanin al'amarin lahira hmm. amma shi mai birthday ba farin ciki yake ma shekarun shi ya kai kaza hmm. baya tunanin na kusan mutuwa baya tunanin yanzu abubuwan da na bari a baya menene na gabatar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shin na gabatar da alkhairi hmm. ko kuma sharri ne idan ya gabatar da alkhairi to ya ƙara dagewa idan kuma sharri ne ya gabatar to yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga to shine abin da ake magana cewa innal jadidaini idza ya ala jadidin adani yahu bila sababbi guda biyu dare da yini idan suka nacewa ainihin sabon abu suka nacewa dan adam ko suka nacewa wani dabba ko suka nacewa wani abu za su kusantar da shi zuwa ga tsufa daga tsufa sai mutuwa to kaga wannan shine abinda ya kamata dan adam ya ringa tunani hmm. kullum ka ringa tunanin mutuwanka saboda daga mutuwa kuma akwai wani rayuwa bayan wannan mutuwa hmm. in baka shuka alkhairi ba to mutuwanka ba zai zama to alkhairi a gare ka ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake rantsuwa da zamani wal asr hmm. wasu malamai suna cewa Allah ya rantse da sallar la'asar Allah ya rantse da sallar la'asar saboda muhimmancin wannan sallah din cewa sallar la'asar shine salatul wusta a wajen mafi yawan malamai shine sallar da yafi kowanne sallah daraja wanda Allah ke cewa hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin la'asar ce to suke cewa la'asar ce wannan sallah din to saboda Allah ya rantsi da la'asar saboda muhimmancin sa dangane da sauran salloli hmm. to wasu malamai suka ce la abinda ake nufi da asar din nan shine na rantsi da zamani Allah ta'ala ya rantsi da zamani an gane hmm. shi zamani shine juyawan dare da yini dare da yini dare da yini shine zamani an gane wannan ko to saboda haka shi yasa kaga Bahaushe na cewa wai duniya budurwar wawa hmm. kullun idan shi zamani kullun yana nan kullun yana nan kai din nan zaka zo a haife ka ka zo ka tarar da zamani kuma ka mutu ka bar zamani mutum ya zo ya tarar da zamani kuma ya mutu ya bar zamani hmm. to in ka tsaya cewa zaka auri duniya to za ka zo ka tarar da duniya kuma ka mutu gabar duniya ita duniya tsohuwa ce wacce za ka kuma idan mutum ya zo duniya yana ƙaramin yaro zai ringa sha'awan ya aure ta Ga shi ta girme shi tana da shekaru masu yawa amma shi ɗan adam yana kallon ta har yanzu budurwa ce to ya manta cewa mutane da yawa sun zo duniya sun aure ta sun mutu sun batta kuma tana nan misali a yadda take to menene hikimar da yasa Allah ya rantsa da zamani Allah ya rantse da zamani saboda yana so dama duk abin da kaga Allah ya rantse da shi Allah yana rantsuwa da abu ne saboda muhimmancin wannan abu mm-hmm. kaga mu ƴaƴan adam Allah ya hana mu rantse da duk wani abu in ba Allah ba mm-hmm. rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba shirka ne mutum ya ce na rantse da annabi na rantse da kuran fada na rantse da tannatsa na rantse da rawanin sarki na rantse da ka'aba duk wannan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wata rana Umar ɗan Khattab radiyallahu an manzan Allah ya ji shi yana cewa wal Ka'aba yana cewa na rantse da Ka'aba sai manzan Allah ya ce ya kai Umar la tahlib illa billah kada ka ƙara rantsuwa sai da Allah subhanahu wata'ala wala tahlib billah illa wa anta kada ka rantse da Allah face in kana da gaskiya kada ka rantse da Allah akan wasa to kaga a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba a rantsuwa da kowa sai Allah kuma annabi ya ce mana a cikin wani hadisi man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to hakika yayi shirka to amma kuma Allah subhanahu wataala cikin hikimansa shi ya samu ya rantse da komai shirka eh na'am ya yi eh, shirka idan mutum ya rantse da wani Allah ya yi shirka amma Allah subhanahu wata'ala ya samu ya rantse da duk abin da ya ga dama hmm. shi yasa Allah ya rantse da zamani Allah ya rantse da alfijir Allah ya rantse da hantsi Allah ya rantse da kaza Allah ya rantse da dare amma shi shirkan nan shi kenan ya fito musulunci ko kuwa a ai shirka in aka ce shirka shirka ya kaskashi biyu akwai shirkun akbar akwai shirkun asgar akwai shirka babba akwai shirka karami idan mutum ya rantse da wani Allah ya yi shirka karami to amma kuma idan ya rantse da wani Allah yana ganin cewa wannan wani Allah din yana da tasiri wajen amfanar da shi ko cutar da shi to wannan shirka ya rike ɗaya daga karamin shirka ya koma babba misali ya rantse da kwaron kwada yana ganin idan ya yi ƙarya kwaron kwadan nan zai iya cutar da shi idan ya faɗi gaskiya kwarakwadon nan zai iya amfanar da shi yana ganin idan ya faɗi gaskiya kwarakwadon nan zai iya azurta shi mm. akan wani rantsuwan da ya yi ko zai iya bashi mulki ko kaza in ko ya yi ƙarya kwarakwadon nan zai iya talauta shi kwarakwadon nan zai iya hallakar da shi ko abin da ya kama da wannan in har ya ɗauka haka kwarakwadon yana da iko na amfanarwa ko cutarwa kuma bayan Allah to yanzu wannan rantsuwa ya rikide daga babban shirka a daga ƙaramin shirka zuwa babba saka shi karan kan shi rantsuwan kawai karamin shirka ne ba a cewa dan mutum ya rantsi da wani Allah a ce ya kafirta sai dai idan ya hada da bayanin da na yanzu to wannan shine to saboda haka Allah da ya rantsi da zamani to kaga sai Allah ya ga mana dalilin da yasa ya rantsi da zamani sai ce innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin hasara an gane sai Allah ya nuna mutum sai Allah ya amfani da al-insan wannan alif da lamun a wajen malaman nahawu sun ce listigraqil jins wannan alif da lamun ya game duk mutanen duniya gaba daya in aka tsaya iya nan to za a ce duk mutanen duniya gaba daya suna cikin hasara kamar ka ce inna kullal insanu lafi khusr lalle dukkan mutane suna cikin hasara to a nan wajen inda an tsaya nan wajen da duk duniya gaba daya kenan kowa yana cikin hasara gwargwadon abin da ya aikata na kurakurai hmm. sai Allah ta'ala ya ce illal na amalu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka masu kyau wata waso bilhar kuma suka yi majuna juna wasiya da haƙuri. wannan ya yi maka wasiya suka yi majuna juna wasiya da faɗin gaskiya wanda ka dage ka dinga faɗin gaskiya duk dacinta shi ma ya gaya maka kai ma ka dage ka dinga faɗin gaskiya duk dacinta ya zama to suna ma junansu wasiya mm. malami yana ma ɗalibi wasiya ya faɗi gaskiya ɗalibi yana yi wa malami wasiya ya faɗi gaskiya ya zama to kowa yana sanya ido ga ɗan uwansa in ya ga ɗan uwansa zai zame mm. zai janyo shi a nan wajen kenan ba malamai kaɗai aka ba dama su faɗi gaskiya ba an gani malami Allah ta'ala ya ce ya faɗi gaskiya shi ma ɗalibi in ya ga malami zai kauce mm. shi ma ya gaya wa malami gaskiya shine ma'anan wata waso bil haq suka yi majunan wasiya da faɗin gaskiya to a wajen faɗin gaskiyar nan dama an ce gaskiya ɗaci gare ta an gane ba kowa ke san gaskiya ba zai iya yiwuwa a zage ka zai iya yiwuwa a yi maka ƙazafi zai iya yiwuwa a ɗaure ka zai iya yiwuwa kaza to sai Allah ya ce wata waso bi sabar sai ku yi ma junan ku wasiya da haƙuri in mutum ya ce zai faɗi gaskiya to lalle fa ba zai huta da mutane ba to sai ku yi majunan ku wasiya da haƙuri to kaga imamu shafi Allah ya masa rahama yana cewa da a ce Allah bai saukar da wata hujja ga mutane ba sai wannan aya din ko sai wannan sura din da ta ishe su da a ce iya wannan sura ita ce hujjan da Allah ya tsayar ga dan adam da ta ishe su me yasa saboda in ka duba ayan da kyau ko kuma wannan sura da kyau suran ya kunshi duk wani sako wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duniya babu wani sako da ya rage a cikin wannan aya din saboda an ce lallai dan adam na cikin hasara me yasa ɗan adam ke cikin hasara saboda ɗan adam ba kowane dan adam bane yake aiwatar da lokacin shi yadda ya dace wato in mutum zai yi shekara ɗari, to wani zai iya asaran shekara arba'in cikin ɗari din nan wani zai iya hasaran shekara hamsin cikin ɗari kai wani ma zai iya hasaran shekara casa'in cikin ɗari duk ya lalata su gaba ɗaya cikin saɓon Allah wani ma zai lalata rayuwar shi gaba ɗaya cikin saɓon Allah saboda haka ɗan adam yana cikin hasara gwargwadon abin da ya ɓata na lokacin shi yana da wuya ka ga ɗan adam a nan duniya a ce wai gaba ɗaya an ba shi maki ɗari bisa ɗari in dai za a ba dan adam maki dangane da lokacinsa wani za a samu wanda zai samu maki 90 za a iya samu wani ya samu maki 80 za a iya samu wani 70 wani 60 wani 50 wani 30 wani 20 wani 10 amma dai sai an samu dai wani tasgaro dole dole ne sai an samu tasgaro dan adam inda ya zo duniya sai kaga shi kanshi zai ce da na sani sai gobe kiyama ma zai ce da na sani da na kara da aiki kaza ya ma yi abin arzikin kenan kwarai ya ma yi aiki ya ma yi abin arzikin ya shiga aljanna to amma akwai saura kiris a gare shi ya shiga jannatul firdaus akwai aljannoni matakai matakai to shi din nan ya shiga aljanna ne gurgurun aikinsa hmm. da ya kara aikin alkhairi fiye da haka da ya shiga aljanna ta kololuwa saboda haka rayuwar nan gaba ɗaya adam na cikin hasara ne an gane kuma hasaran gwargwadon imaninka gwargwadon yadda hasaran ke raguwa gwargwadon imanin mutum gwargwadon aikin shi mai kyau shi ke cewa imani yana karuwa da karuwan aiki kuma imani yana raguwa da raguwan aikin alkhairi to duk mutanen da suka dage da alkhairi ba su yi hasarar lokacinsu ba to wa'annan gobe kiyama za su bi kowa farin ciki kaga a cikin ƙur'ani, Allah yana ce mana sun summa kitabar alkitaba da faina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al fadlul kabir sa'annan mun gadar da littafin mu ga wa'annan da muka zaba daga cikin bayin mu inji Allah Allah yake faɗa daga cikin wa'annan zalimun li nafsihi daga cikin bayin akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai wanda yake tsaka tsaki ya zalunci kansa ta wani bangare ta wani bangare kuma ya yi iya kokarinsa wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin su akwai wanda ya fincin kau da ayyukan alkhairi da izinin Allah sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wa'annan da aka ambata dinnan da zalimun li nafsihi da muktasidun da sabiqun bil khairati bi iznillah wa'annan sune falala mai girma me falala mai girma hmm. jannatu adnin yadkhuluna aljannan zama wanda duka za su shiga eh to kaga duka wayannan mala abdul wahab duka su ukun nan eh. Allah ya ce ya gadar da su littafi to daga cikin wanda ya gadar da littafi akwai wanda ya zalunci kansa to wanda ya zalunci kansa shine ya kiyaye farilla mm. amma kuma bai cika yin nafila ba sannan kuma farillan ma yana wasa da farillan farillan ma yakan yi wasa da farilla wani lokaci sannan kuma yana yawaita aikata haram yana aikata haramun ana kama shi da laifuka daban-daban sannan farilla yana yi amma yana wasa da su wani lokaci sannan nafila ma ba a magana kaga irin wannan ai dole a yi hasara to kaga wannan ya zalunci kansa in ji Allah to wa minhum muktasidun daga cikin su akwai wanda yake tsaka tsaki shi ya kiyaye farilla daidai gurgudu sannan ya nisanci haramun daidai gwargwado amma shi inda gizo ke saka bai kiyaye nafila sosai ba kaga ai rashin nafilan nan kaban mutumin da ya jarabawa ne bai damu da yin test ba mm. ko bai damu da yin assessment ba ya ci jarabawa amma bai yi continual assessment ba mm. to yaya makin shi zai kasance kaga in ya ga makin shi zai yi damuwa zai damu mm. ya ce kaga da na dage na yi assignment mm. da na dage na yi note da na dage na cika attendance dina mm. da na dage na yi kaza da maki na ya zama kaza to amma rashin yin kaza kash da na yi kaza da ban yi wannan hasaran ba zai zo ya bakin ciki a kai wa minhum wa sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin su akwai wanda ya fintin kau tsere mm. da ayyukan alkhairai da izinin Allah ya kiyaye farilla daidai gurgudu ya kiyaye nafila daidai gurgudu sannan kuma ya nisanci haramun ya nisanci makaruhi daidai gwargwado sai ya samu mumtaz hmm. wanda turawa ce kira excellent an gani to haka shi ma mumtaz ɗin mataki mataki ne akwai mumtaz ɗin da zai ce da na sani na ƙara karatu da maki na haifu wannan hmm. wani za ga mumtaz ne amma ya samu maki 75 ka gani da ya ƙara dagewa wani zai ce da ya dage hmm. wani zai samu tamanin ya ce da na dage da na wuce haka wani tamanin da biyar wani casa'in wani casa'in da biyar wani zai samu haɗari kaga iyayen da mutum ya dage wajen aikin alkhairi iyayen da zai gani to kuma me ke sanya wannan hasara wani lokacin da ya kamata mutum ya yi aikin alkhairi sai ka ga mutum ya shagalci da wani abu wanda ba na alkhairin ba yanzu mutum ne ya ga mahaifiyarsa tana yin wani abu tana wanke-wanke tana ko tana wanki tana wanke kaya shi kuma yana zaune ba abin da yake yi sai ya zauna ya kura mata ido kawai sai ya gwammace bari ya dan kwanta ya huta kuma yana kallo tana wanki a nan da take wankin nan me ya kamata ya yi kaga ya kamata ya amshi wannan dan ya samu albarkar mahaifiya hmm. to sai bai je ya amsa ba sai ya batta to a nan wajen kaga ya yi hasara lokaci ne da ya kamata ya samu lada sai ya aiwatar da shi ga wani abu wanda babu lada a cikinsa mm, shi dai ba aikin laifi ba ba aikin laifi ba ne eh, amma kuma ya bar wani abu wanda yake zai samu mushi falala da alkhairi kwarai da gaske na'am kaga lokacin da ya kamata lokacin da ake sallar duha mm. ya kamata a ce ya tashi ya sallar duha sai ya tashi kawai ya kwanta yana hutawa mm. ba abin da yake kawai yana hutawa kuma lokacin daidai lokacin da ya kamata ya sallar duha ne kaga anan gobe kiyama sai ya tuna ya yi hasaran wannan lokacin kuma wannan lokacin da ya hasara ya rage mishi maki lokacin da ya kamata ya yi tilawan ƙur'ani sai ya tafi kallon ƙwallo kaga lokacin da ya tafi kallon ƙwallon nan ya yi hasara wannan lokaci gobe kiyama zai yi da na sani dama a ce karatun ƙur'ani ya yi kowane harafi ɗaya ya samu lada goma lokacin da ya kamata ya je makarantar islamiyya sai ya tafi kallon silma ya tafi kallon fimafumai na batsa ya je kalli fim din batsa kaga anan ba ma yayi hasarar lokacin ba ga hasarar lokaci ga zunubi to irin wannan zaka dan adam gashi nan wato mutum ne ya san cewa wannan abin aikin alkhairi ne kuma in yayi ya samu lada sai ya bar wannan abin ya zo ya aikata wani abu wanda babu lada ba zunubi ko kuma abin da yake ba wato akwai zunubi babu lada sai ya je ya aikata ka gani ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yana cewa ainihin wato da in ce Allah ya ne da ce Allah ya tsi gara in gara a samu a fallan takardana a fallan takardana na aikin alkhairi gobe kiyama gara a samu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya zama ina istighfari ina hailala ina kaza ina zikiri gara a samu zikiri a fallan takardana ya fi soyuwa a gare ni da gobe kiyama a samu a fallon takarda na an rubuta la'anan lahu iblis la'anan lahu ala iblis na ce ina ta na zauna kawai ina ta Allah ya tsine wa shedan Allah ya tsine wa shedan Allah ya tsine wa shedan da kuma a ce na zauna ina astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfiruka wa tubu ilaik astaghfiruka wa tubu ilaik wanne ne yafi a wannan to ai bancin ba fa'idar da ya kawo yawa kaga wannan tsinuwa ga iblis hmm. kawai yayi abin da Hausa ke kira yan tamore ya more ne yau dama iblis inan ne hmm. kawai wannan abin da ya yi babu lada babu zunubi amma in ka ce filula kullum tana cikin lada hmm. da ka zauna ka ringa gulma wannan ya zauna yana istighfari wancan ya zauna yana gulma kaga wancan ya yi hasarar lokacinsa hmm. wannan ya fa'idantu da lokacinsa to abin da ya kamata dan adam ya ringa yi abin da ya sa Allah ya rantsa da zamani dan ya nuna mana zamani fa shine jali na dan adam ka tsaya ka aiwatar da shi kowane lokaci ka bincika kowane lokaci yana da nau'i na ibada wanda Allah ya daura maka to kada ka yarda kai hasaran wannan lokaci ba kai irin wannan nau'i na ibada ba kila ka shiga masallaci ya kamata a ce ka yi tahiyatul masjid sai ka zo ka shiga masallaci kana tafira kana tafiran siyasa ko kana ta wani abu ko ka zauna kawai kai shiru ba abin da kake yi kaga anan wajen kayi hasaran lokacin wani bawan Allah shi kuma yana shiga yayi tahiyatul masjid kaga ya aiwatar da lokacin shi inda ya dace to kaga anan wajen na ma kawo misali ne na abin da yake ka aikata ma baka ma yin zanibi ba tukuna kawai lokacin ya tafi a banza ne akwai lokacin da zai tafi a banza ba lada ba zanibi, wanda da ka aikata wasu ayyuka akwai ayyuka alkhairi da yawa da ya kamata ka aikata su yanzu mutumin da ya kamata ya yi sallar zuha sai ya zo ya yi wani abu na aikin alkhairi saɓanin sallar duha to malamai suna cewa daidai lokacin sallar duha sai ka aikata wani aikin alkhairi ba sallar duhan ba to sallar duhan ya fi shi alkhairi saboda lokacin sallar duhan ne in ka zo kai wani aiki wanda ba sallar duhan ba za ka samu lada amma ba zai kai na wancan ba ba zai kai shi ba misali to misali kaga lokacin da ya kamata ka yi salati ga annabi sai ka zo kai wani abu saɓanin shi ba za ka samu wannan ladan ba Wanzu lokaci ba za ka yi zunubi mutum ne zai shiga bayi mai kuwa ya ce Allahumma inni a uzu bi min al-khubus wal kaba'is sai zo zai shiga bayi sai yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai bada bayi to anan wajen ya samu lada ne ko ya yi zunubi ya yi laifi saboda babu wanda ya ce daidai wannan lokacin ya yi istighfari babu wanda ya sa shi mutumin da ya zo ya yi ruku'u daidai lokacin ruku'u akwai zikirin da aka ce yayi a cikin ruku'u lokacin ruku'u an ce yayi subhanar rabbiyal azim ko kuma subuhul qudusun rabbul malaikatu war ruh da yazo kawai sai kama karatun fatiha cikin ruku'u ko ya kama karatun sura ko ya kama salatin manzo sallallahu alaihi a cikin ruku'u kaga duk wayannan abubuwan da aka ambata abubuwa ne wanda ake bukata hmm. amma yi su a inda bai dace ba a nan wajen yayi hasaran wannan lokacin abinda aka ce yayi ba shi yau ga abinda aka ce yayi a cikin ruku sai zo ya wani abu ba wannan ba wannan ko baya kore cewa alqur'ani ya fi kowane zikiri daraja amma in an yi shi a muhallin shi ne kowane abu aka yi shi a muhallin shi ya kamata mutum ya yi sallama a cikin sallah sai zo yana ya karanta kul wallahu kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad ya karanta hmm. to amma wannan qur'anin ya karanta shi a mahallin shi kaga bai karanta shi a muhallin shi ba to kaga bai da lada to wannan almuhim dai Allah bai rantsa da zamani dan ya nuna mana lalle ya tunatar da mu zamani yana da muhimmanci kuma kada mu yadda mu aiwatar da zamani mu bata mu kanmu lokaci ga abin da ba zai amfane mu ba kullum mu dinga tunanin menene zai amfane mu a cikin za a cikin mu shine abin da Allah yake gaya ma Yahudawa da Nasara kuma Allah yake kiran sauran mu'minai zuwa gare shi alam ya ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alhaq shin lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani zukatan su yi laushi ga ambatan Allah ya zama zuciyanka yayi laushi rayuwanka gaba ɗaya ka bayar da shi zuwa ga Allah zukatansu su yi laushi ga ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da kuma abin da ya sauka na gaskiya kuma wala yakunu kallazina utul kitab Allah ce kada su zama to kamar wa'annan wanda aka ba su littafi fadala alaihim al'amad faqasat qulubuhum sai rayuwa ya tsananta a gare su ya tsawaita a gare su zamani ya tsawaita a gare su to amma da zamani ya tsawaita maimakon su aikata aikin alkhairi faqasat qulubuhum sai zuciyarsu ya bushe su ne zinace-zinace su ne shan giya su ne caca su ne luwaɗi su ne cin hanci da rashawa su ne zalunci su ne saba alkawari su ne yin wasa da ibada zuciyarsu ya bushe sun yi watsi da bautan Allah sai Allah ya ce wa kasiru minhum fasiqun mafi yawa daga cikin su fasikai ne kaga anan wajen sun aiwatar da rayuwarsu a banza kenan shi yasa suka zama to fasikai to saboda haka in Allah ta'ala ya ya ya zo da kai cikin zamani ka aiwatar da wannan zamani zuwa ga abin da zai amfane ka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani magbunun fihi ma kasiru minan nas asiha siha wal farag manzan Allah yana cewa ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an musu kamun ga a cikin sa da yawa daga cikin mutane a yaren yan Kaduna da yawa daga cikin mutane an musu gora a cikin sa an da ke hancin su wato in ka ji an ce an maka gora a yaren yarenmu na kaduna abinda ake siyarwa naira ɗari an siyan ma dubu ɗaya ta ce kai an da ce hancinka kai an maka gora ya kai da ka siya wannan abin naira ɗari ake siyar da shi ba to kaga abinda ake siyarwa ɗari ka siya shi dubu ɗaya to ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an daki hancinsu a cikinsa shine asiha wal farar lafiya da kuma dama in mutum yana da lafiya to kamar Allah yana cewa ne wannan lafiyar da na baka ba ka tsaya ka bauta ma Allah sannan ka tsaya ka nisanci duk abin da na hana in ka yi biyayya ga wannan abin da na gaya ma za ka samu babban rabo wanda babu irin shi sannan kuma in Allah ya ba mutum dama mutum ya samu dama babu abin da ke damun shi ya samu dama ya je ya karanci sa ya samu dama da zai bauta ma Allah ya samu dama da zai nisanci duk wani abu haramun sai ya zo bai yi amfani da lokacinsa ba sai ya zo lokacin da ya samu daman nan sai ya aiwatar da shi wajen abin banza to kaga nan wajen an mai kamunga wannan jalin da aka ce din nan an bashi lokaci an ce jali ne to sai kuma gashi ya samu daman da zai aiwatar da wannan jalin ya juya ya samu riba sai ya zamanto ya bar lokacin ya tafi a banza kuma bai ma bari ya tafi bayan ma tafiya a banza Sabon Allah ya yawaita yi a cikin wannan lokacin shi ne shirka shi ne biri'a, shi ne sabon Allah duk a cikin wannan lokaci kaga anan wajen in ma akwai abin da ya wuce gora in akwai abin da ya wuce kamun gato an mai kamun ga gaskiya kada ka yadda Allah ya baka lafiya baka yi amfani da shi wajen bautan Allah ba eh duk mutumin daga Allah ya bashi lafiya to wani jarabawa ne Allah ya masa don wani zai ga Allah ya bashi lafiya sai ya manta da Allah ma sai ya amfani da wannan lafiyar duk wani abu na sabon Allah da duk wani abu na zalunci zai yi amfani da wannan lafiyar ya aiwatar da shi wani kuma gashi ya samu dama kila Allah ya bashi shugabanci in Allah ya baka shugabanci kana da dama da zaka yi gyare-gyare ga al'umma kana da daman da zaka taimaki talakawa kana da daman da zaka taimaki marayu kana da daman da zaka taimaki addininka kana da daman da zaka yi adalci ga talakawa sai ka gama mulki gaba ɗaya ba ka yi wannan ba ka gama mulki gaba ɗaya rayuwanka ya ƙare wani ma ba abin da ya aiwatar ga talakawa ba abin da ya aiwatar don ci gaban al'umma kawai ya gama mulki ne yana satan kuɗin jama'a ya saci dukiya ya kai amerika ya saci dukiya ya kai ingila ya saci dukiya ya kai faransa an gani ya gina gidaje da dama da dukiyan al'umma kaga wannan gashi ya samu rayuwa mai tsawo ya samu dama da ya kamata mulkin da Allah ya bashi da lafiyar da Allah ya bashi ya aiwatar da shi wajen alkhairi sai ya aiwatar da wannan lafiya a wajen barna bal matta'ana ha'ula'i wa aba'uhum hatta ja'ata ala alaihim umr Allah yake mun ciyar da wayannan dadi da su da iyayensu har rayuwa ta yi musu tsawo amma tsawon nan gaba ɗaya a banza ba su aiwatar da shi wajen wajen biyayya ga Allah ba to kaga wannan hadisin Imam Bukhari ya ruwaito shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazulu qadama abdin yawmal ƙiyama, qiyama hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu diddigen bawa baya gushewa daga duniya gobe kiyama diddigen bawa baya gushewa har sai an tambaye shi game da rayuwarsa yaya ya karar da rayuwarsa tun yana shekara sha biyar ya balaga ai lokacin ne mutum yake fara balaga hmm. tun yana shekara sha biyar to a lokacin ya zan mukallaf tun daga lokacin har ya kai shekara 80 an bude mai littafi ana rubuta an bude mai littafi ana rubuta mai alkhairi da sharri to wannan shekara 15 din har zuwa shekara 80 menene ya tsinana wani alkhairi ya amfana da kanshi wani alkhairi ya amfana da al'umma wani alkhairi ya amfana da addini idan ya bata lokacin shi addini bai karu da shi ba shi kanshi bai karu da wani abu ba hmm. sannan kuma al'umma suna Allah wadai da shi kaga gobe kiyama shi ma Allah yana wadai da shi kenan kaga wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito al-Allama Nasiruddin al-Albani ya inganta shi to daga cikin maganganun magabatan Allah ya musu rahama dangane da abin da ya shafi lokaci a ah, akwai inda magabatan mu suka ce kamar Al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yana cewa ya bana Adam inna ma anta ayyam fa'iza zahaba yaumun zahaba ba'aduk yace ya kai dan adam kai fadin nan kwanaki ne kawai kwanaki kadan ka yi a duniya idan wani sashe daga cikin yininka ya tafi to wani sashe daga cikin rayuwanka ya tafi da zaran wani sashe daga cikin yininka ya tafi yanzu kaga mun zo nan wajen karfe nawa mun zo karfe tara yanzu karfe nawa yanzu kusan goma hmm. to yanzu wani sashe na rayuwanmu ya tafi bai dace mu ringa farin ciki mu ce alhamdulillah da mun zo karfe tara gashi yanzu goma yayi ya kamata zuwa karfe goma nan mu yi bakin ciki wani wani sashe daga cikin rayuwar mu fa yanzu ya ragu to shine abinda alhassan albasari yake yi kaga magabatan mu suna da tunani biye da mu mu a lokacin da mu din nan rayuwar mu na tafiya ya kamata mu yi bakin ciki a lokacin ne muke biki ake birthday mutum na birthday an gane ya zo ya ya sai kayan alatu da kayan daɗi da kaza ya gayyata mutane yana jin daɗi wato rayuwar shi ya kai kaza wanda ya kamata dai ya ce wallahi shi yanzu yana bakin ciki ya kusan gamuwa da Allah Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi abin da ya aikata sannan kuma Al-Hasan al yana cewa har ila yau adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala darahimihim yace na gamu da wasu mutane sun kasance sun fi tsananin kwaɗayi ga ainihin sun fi tsananin kwaɗayi a kan lokutansu fiye da yadda suke tsananin kwaɗayi a kan dinari da dirhami su a shaddu hirsan a shaddu hirsan kuma ala da rahimihim ala da rahimikum wa jananirukum sun fi tsananin kwaɗayi a kan lokaci su ɗin nan ba sa wasa da lokacinsu wato ko minti ɗaya ba sa so su yi hasaran shi ba tare da sun aikata aikin alkhairi ba to akwai wani abin da na karanta in ba na manta ba a cikin talbisu iblis na ibn al-jawzi magabatan mu sun kasance in ka kai musu ziyara idan ka kai ziyara in suka ga cewa ka tsawaita a wajen wannan ziyara to zaka ga sun koma suna yin karatun qur'ani ko suna azkar kai kana zaune su suna aikata wani abu wanda zai amfane su su ba su yarda zaman da kuka yi din nan ya tafi a banza ba yauwa zaman da kai din nan farko ka kawo ziyara zuwa ga dan uwa hmm. wannan ziyara da kai ka kawo ziyara ga masoyi wanda kake so akwai lada hmm. to amma in ka tsawaita zaman ya zaman to babu wani abin da ake yi hmm. tunda ka kawo ziyara kuma ka gama abin da zaka yi to ya kamata ka tashi ka tafi ne to idan baka tashi ka tafi ka tsaya ka bata lokaci ko ka tsaya ka dauko wani fira wanda firan nan babu lada ba zanubi da akwai tattaunawa wanda za ku yi ku samu lada hmm. akwai tattaunawa wanda kawai yana nan neutral ne hmm. to idan tattaunawa ba lada ba zunubi ka bata mai lokaci hmm. to kai kana wannan labarin shi kuma yana azkar kaga shi din nan bai zai bata ko minti ɗaya na lokacin shi ba kaga akwai ka mai sanda kuma a ciki kamar yana cewa kai maka yi hankali kai maka yi azkar an gane amma kar maka labar irin yanzu wannan zamanin namu yadda abubuwa aka zama rayuwa tana cikin waɗansu abuwa na kan da za su ɓata lokaci yanzu dai ga wayar hannun nan tana hannun kowa nan ya duba nan ya shiga can ya shiga can wani awa ɗaya wani awa biyu wani awa uku ga kalle-kalle har ya kasance su ma kananan yara sun taso kusan akan wannan babu ma kusan wasu za ka gaba da wani ma tsayayyen lokaci ɗin da za a tsaya a yi tunanin a yi kaza da za a yi kaza ko za a gina kaza su kansu yaran a ɗora su akan kaza su saba da kaza ta muhimmancin lokacin su yi abin da zai amfane su na karatu duk an rada akan wannan to a kan ya za a yi kenan yanzu mutane su faɗaka da cewar wannan fa abin da ke sace lokacin nan kamar yana sace rayuwarsu ne kuma ko da ma ba a yi wani abin da kamar yadda ka ce na sharri ko na zunubi ko na mm. sako ba to aƙalla dai sai an yi nadama akan duk wani lokacin da aka tsabari tabbasi ba a yi abin da zai amfani mutum a duniyar balle a lahirar ba to ya za a yi a karan kallon to gaskiya wannan maganar waya din nan gaskiya yahudawa sun riga sun kawo wannan waya kuma sun rinjaye mu wallahi yara da yawa kai da manya ma mm. kaga manya ma su suka koya ma yara tunda wani yaro yana ganin abinda da mahaifin shi ke yi mm. mahaifin shi in ya shiga cikin whatsapp din nan ko ya shiga facebook mm. ya fara kallo din nan yana kallo yana murmushi kuma abin da yake kallon nan zai iya yiwa ma saban Allah ne kuma zai iya yiwa wani abu ne wanda babu lada babu zanubi a cikinsa. to zai cinye lokacin shi awa ɗaya awa biyu awa uku wanda daidai wannan lokaci ya kamata ya karanta Qur'ani hmm. daidai wannan lokaci kila ya aikata wasu abubuwa na nafilfili hmm. daidai wannan lokaci kila ya kamata ya je wajen iyayensa ya bincika mai suke bukata ya yi musu don ya samu lada daidai wannan lokaci ya kamata ya je asibiti ya kai ziyara ga marasa lafiya akwai dai wasu ayyukan alkhairi wanda da zai yi da ya samu lada hmm. shi din nan sai ya buge da ainihin danna waya sai ya cinye lokacin gaba ɗaya lokacin nan kuma awa ɗaya awa biyu awa uku din nan ba lada ba zunubi to kaga nan wajen hasara ne to wani lokaci ma zanuban ne gaba ɗaya tsoranta kaga ashe maganan wayan nan ya kamata mu sanya ma wayan linzami hmm. waya mu ware mai lokaci na musamman da ya kamata a yi shi kada ya zamanto ko da yaushe za mu ringa danna waya hmm. mu duba lokacin da babu wani muhimmin abin da za mu yi na lada hmm. misali kila lokaci ne wanda makaruhi ne a yi nazila a lokacin kila lokacin nan neutral ne lokacin sai mai amfani da lokacin nan mu danna waya mm. to amma duk lokacin da muka san akwai dimbin lada mm. mu nisanci danna wannan waya sannan ko da lokaci neutral ne in dai lokacin nan abinda zamu danna sharri ne to mu nisance shi hmm. kada mu danna hmm. saboda shek ma ya kantar da wani lokacin kuma akwai wasu abubuwa kuma banda wanda mutum zai yi shi kadai wai akwai ma wasu da zaka ga an taru akan waya daya ana yi to fa wani abu wannan ya taba wancan shi ma ya ana ana game kenan ana game kaga wannan game din yana dauka sai dauki awa uku awa hudu ma ana yi manyan mutane a subhanallah kaga al'amari yayi muni hmm. kaga to irin wannan shi ya kashe sa kananan yara yanzu karatun addini da karatun boko ba su damu da shi ba yara yanzu saboda sun ga abin da iyayen suke yi hmm. yaro yana zuwa karatun addini yana zuwa hadda sai a bashi hadda in an nemi ya kawo wannan hadda sai ga ya kasa kawowa saboda ya buge da wannan kalle-kalle hmm. kuma karatun boko ma in zaga karatun boko lokacin jarabawa sai ga yaro yana so ya ringa satan amsa saboda ba shi da lokacin karatu hmm. yana da lokacin dannawa ya kalli whatsapp ya kalli facebook ya kalli kaza ya kalli twitter ya kalli kaza da sauransu to duk irin wannan suna ci mana lokaci to in ko bai yi amfani da lokacin ya yi abin da zai amfane shi ba kuma wannan ya zama mashi jiki tun yana yaro a karamakon ya taso ya zo ya sake jarabawa mm. abinda ya samu na takardar maya ya cin ta zamo ga tunan jabuci tabbas hakika tun da ba abinda da yake na ilimin da za a tinkire shi ba zai iya karewa to haka rayuwar shi za ta tafi kuma ya riga ya saba da wannan aka tattara sai a ga abin da ya yi na gaske da zai amfane shi kamar yadda ka ce wani a rayuwar da aka ba shi gaba daya ma sai ka ga cewar kaso tamanin ko casa'in cikin ɗari duk lalata shi ya ta. Kwarai da gaske. To kaga shi sa shi ba ga shawarar da ya bamu. ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala latansa nasibaka min mina duniya. ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka hmm. sannan kada ka manta da kasanka na duniya abinda Allah ya baka ka tabbata ka nemi lahira da shi sannan shi ma kanshi na duniya ba hana ka harkar duniya ba hmm. ba hana ka zuwa yi sana'anka ba ba hana ka zuwa ka je yi karatunka na boko ba hmm. ba hana ka na zuwa ka je yi kasuwanci ba ba hana ka ka je ka dan huta ba in ka gaji to duk irin wayannan abubuwa su ne harka na duniya ba hana ka je kai aure ba to duk irin wayannan gaba daya wato ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka sannan ka san ka na duniya shi ma ba hana ka ba shine ma'ana ba kidi ba karatu in ji Bahaushe hmm. to shi kidin nan shine kidi wanda ya halarta eh hmm, yawa rai dangin gore eh, ne misali wato ba zai yi a ce gore gaba daya a bar shi ba a yafa mishi ruwa bai zo ya bushe hmm. ana bukatar shi ma wani lokaci a dan yayyafa mishi ruwa da sauransu to shi ma dan adam yana buƙatar wani lokaci idan yayi ibada yayi ibada yayi ibada ya dan huta to wannan hutun shi ma kayi ne saboda ka samu ainihin kuzari hmm. wannan kuzarin da kuma ka samu kumari wanda zai ƙara sanyawa ka motsa ka ƙara bautan Allah saka wannan hutun da ka yi hmm. da wannan daman da ka ba kanka dan ka ɗan aikata wani abu na duniya hmm. wanda wannan abun ba haram ba ne ne kamar yadda um, bature ke cewa wai all work and no play make jack a dull boy in ji shi bature wai kai ta aiki kai ta aiki babu wasa shi ya sanya jack ya zama to da kiki <laughs> shi jack wani ne shagas shagas <laughs> saboda haka idan kai kai ibada kai ibada kai ibada sai ka dan samu wani lokaci ka dan huta to wannan hutawan kana iya ɗauko waya ka kalli wani abin da yake ba haramun ba ne shi ko ka tsaya ka kalli wani wasu wa'azuzzuka na wasu malamai mm. ko ka tsaya ka kalli musabaka ko kuma ka kalli wani abu wanda babu lada ba zunubi a cikinsa ka yi ne domin ka ya dan murmure daga gajiyar da ya yi to kaga daga nan in ka dan huta kwakwalwa ya dan sai ka koma ka ci gaba da ibadanka to wannan abin da ka aikata asalin shi ba lada ba zunubi amma tun da ka yi shi don manufa ne za ka samu lada kaga ba ka yi asarar shi ba misali mutum ne yana so ya sallan dare sai ce to bari in kwanta karfe sha ɗaya to zan farka karfe biyu hmm. idan na farka karfe biyu in tashi in yi ibada to wannan bacci, k'a kaga bacci asalin bacci ba lada ba zunubi hmm. to me yasa yayi wannan baccin yayi bacci ne domin ya samu kuzari in ya farka to yanzu baccin nan ya rikide daga al'amari na duniya ya kuma na lahira yanzu ya samu lada yau akwai abu na duniya wanda in ka yi shi saboda Allah hmm. za ka samu lada kaga aure asalin shi al'ada ne hatta mutum mai bautan gunki yana aure Kirista yana aure ba yahudu yana aure dukka kowa da kowa ya yadda ya aure to asalin aure in mutum ya yi shi babu niyya bai da lada ya zama to kayi niyyan aure ne kawai saboda al'adan garinku ne aure lokaci ya yi lokaci kaga garinku ana yi kai ma kana so ka zama kamar dan garinku to nan ba lada a gari ka ba lada ba zunubi mutumin da ya zo ya yi kalmar shahada yana ta kalmar shahada kullum saboda ya taso ya ga garinsa ana kalmar shahada hmm. bai san kalmar shahada nan kalma ce mai muhimmanci wanda babu zikirin da ya kai ta ba sai yana ta faɗin ta kawai hmm. me yasa kake faɗi yace to ni na tarar baba na yana yi yan uwan musul kakana da din naga ana yi shi yasa ni ma na taso ina yi hmm. kamar yadda zaka galiban fulani za ga su sun yi shiga sun sa wando nisfu sak sun sa wando rabin kauri sun dage shi hmm. to wannan dage wandon da suka yi din nan kaga asalin shi sunnan manzon Allah ne to amma in ya zama to bafulatani ya yi saboda ya taso a matsayin shi na bafulatani ya ga al'adar su ana yi shi ma ya zo in zai dinka kaya baya ya ja kayan shi ya ja kasa saboda al'adar su ana yi bai da lada amma in ya zo ya fahimta ya yi karatu sai ya sa niyya to zai samu lada shi ne maganar da manzo Allah ya faɗa wa fi buzai a hadikun sadaka dangane da jima'in ɗayan kwakwai sadaka sai sahabbai ka ce ya rasulullah a haduna ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajal shin dama ɗayan mu zai je ya biya bukatan shi ya samu jin daɗi da matar shi sannan kuma ya samu lada sai manzo Allah ce to me kake gani da mutum zai sarrafa al'auran shi wajen haram ya je yi zina zai samu zunubi ko ba zai samu ba aka ce zai samu suke haka nan da mutum zai yi aure da niyyar samun lada yayi alaka da iyalansa zai samu lada to kaga shi kenan mutum ya kamata ya zama mai calculation rayuwanka gaba ɗaya ka zama mai lissafi kada ka zamanto mutumin da zai zo ya bata lokacin shi akan abin da ba zai amfane shi ba wannan shine amfanin karatu shi malami akwai abin da zaka aikata ka bata wa kanka lokaci ko kuma akwai abin da zaka aikata a cikin a cikin lada 100 sai ka samu lada 50 shi kuma malamin yazo dan abu kadan zai aikata sai ma tuntunkau wata ran manzo Allah yazo ya ga um, ummu Salma radiyallahu anha ya to ya batta bayan sallar azuba tana ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa wallahu tana ta azkar ta hmm. har manzon Allah ya je inda ya je ya dawo yanzu ya tarar da ita da ya tarar da ita tana ta yi tana ta yi sai manzon Allah ya ce har yanzu baki rabu da nan wajen ba ko baki kushe ba kina ta wannan zikiri hmm. sai ce ai ga wani zikiri da kin aikata da kin aika shi guda ɗaya kawai ya dama duk wannan abin da kike yi subhanallah adada kalkihi wa wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi yace wannan da kin yi shi so dai kawai ya fi duk wannan abin da ta dade kina yi kaga she mutun yana ƙara samun ilimi yana ƙara samun sauki a cikin wasu al'amura ka kuma lada an gani akwai abin da in ka fita wata in ka dan yanke hanyar zaka yi saurin kaiwa fiye da wannan duka ku za ku dumfari Saudiya ne mm. amma wannan sai ya yi awa goma kai kuma awa biyu ka kai Saudiya ne saboda kai tana da ilimi ka fi sanin hanyar fiye da shi to abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin garabat shamsuhu nakasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali yace ban taba yin nadama akan wani abu ba kamar yadda nayi nadama akan wani yini wanda rana ta fada a cikin yinin da rana ta fadi sai ajali na ya ragu ka gani shi abdullahi bin mas'ud ya san faduwar ranar nan fa rana ɗaya kawai da ya faɗi ajalinsa ya ragu walam ya zirfi ya amali amma aiki na bai karu a cikinsa ba ya zama to gashi nan tun daga safe har rana ta faɗi wanda lokacin nan ajali na ya ragu amma na tambayi kaina wani aiki na aikata na alkhairi daidai lokacin babu na ɓata lokaci na gaba ɗaya ban aikata komai ba to wannan yayi daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairul muslimina man dana umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen musulmai shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin shi yayi kyau Allah ya baka tsawon rayuwa kuma ya zamanto cikin tsawon rayuwar nan ka aikata alkhairi to wannan kai kana cikin alkhairi dumudumu wa sharrul muslimin man dana umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrul musulmi shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin shi yayi muni wa iyaz billah to saboda haka daga cikin alamomi na ainihin bata lokaci daga cikin wayannan alamomi wanda daga cikin tasirin da ainihin bata lokaci ke yi ga mutum in ka bata lokacinka to wannan bata lokaci yana yin tasiri ga imaninka so kamar yadda na faɗa zin, wato daga cikin aƙidan ahalusunawar jama'a imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki mm. kuma imani yana raguwa da raguwan aiki da zarar mutum ya dage da aikin alkhairi ya zama shine shine yawan zikiri shine yawan karatun qur'ani shine yawan taimakon al'umma shine yawan taimakon marayu shine yawan biyayya ga iyaye shine yawan cika alkawari shine yawan ainihin nisantar haramun shine yawan nisantar shirka shine yawan nisantar bid'a to Imani shi na ƙara ƙaruwa ne to da zarar mutum ya ɓata lokacin shi akan wani aiki na banza wanda ba zai amfane shi ba ya bata lokacin shi akan ludo ko ya bata lokacin shi akan karta ko ya bata lokacin shi akan caca ko ya bata lokacin shi akan kallon facebook yana ta kallon abubuwan da yake ainihin batsa ne ko abubuwa kaza to anan wajen fa da zaran mutum ya aikata haram imanin shi ya ragu to ashe da zaran mutum Allah ya bashi lokaci sai ya bata lokacin nan wajen sabon Allah to wannan zai janyo masa raunin imani ashe bata lokaci yana janyo raunin imani sannan kuma bata lokaci yana janyo kubucewan ilimi mutum ne ya haddace ƙur'ani hmm. ya kamata wato ƙur'anin nan a ringa yawan zuwa ana kewayawa ana ƙara zuwa ana maimaitawa hmm. to da ya haddace ƙur'ani sai ya dogara da wannan haddacewa sai baya maimaitawa sai amfani da lokacin kawai tafi wajen ƙwallo lokacin da yake ya kamata a ce ya maimaita karatun alkur'ani don ya zauna sai ya je wajen kallon kwallo ko ya je salma ko ya je wajen caca ko abin da ya kama da wannan kaga a nan wajen ya tafiyar da lokacin shi a banza kuma sannan ilimin shi ya kubuce ila lokaci ne wanda ya kamata ya amfani da shi ya dauki wani littafi na addini ya yi nazari ya fa'idantu da ilimi ko ya amfani da wannan dama ya je wajen manyan malamai na sunna ya je ya yi karatu a wajensu sai ya bata lokacin akwai akan abin da ba zai amfane shi ba kaga anan wajen daga cikin tasiri na na bata lokaci akwai kubucewan ilimi saboda in kai amfani da lokacinka to za ka samu fa'idoji na ilimi da yawa kuma daga cikin tasiri na bata lokaci akwai yawan sabon Allah in dai mutum na bata lokaci ga abin da ba zai amfane shi ba to zai zauna wani lokaci ana fira firan nan ana fira firan nan ba wai ba nan zunubi bane tun ana firan nan ba nan zunubi ba in yayi yawa sai a koma ƙarya a koma gulma a koma annamimanci kaga anan wajen daga fira wanda yake na halal an koma an yi na haram manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru to yanzu idan mutum ya zo ya zauna ana fira firan siyasa ana tattaunawa apc sun yi kaza adc sun yi kaza kai kana ganin waye zai ci waye kace ganin zai zai zama shugaban kasa waye zai zama gwamna ana tattauna wannan to shin wannan akwai lada a ciki kaga wannan tattaunawa ne wanda ba lada ba zunubi a cikinsa in dai ba aikata zunubin ba to a nan wajen tukaga to yanzu zamu kira shi alkhairi tattaunawa wanda babu lada babu zunubi ana kiran shi alkhairi tunda an ce mutum ya faɗa alkhairi ko ya shiru to ashe duk wani firan da kake firan wanda yake neutral sai ka bincika firan neutral ɗin na alkhairi ne Yin alkhairi ne mai ka samu a ciki wace fa'ida aka samu yanzu kasuwanci kana yi sai ka siyar da kayan shago gaba ɗaya da ka duba riban sai ka ga kawai ka mayar da uwar kuɗi ne kawai ya zama duk sanda ka yi kasuwanci kana mayar da uwar kuɗi ne an gane ba faduwa babu riba to anan kana cikin alkhairi ne ko kana cikin sharri an bata lokaci an yi wahala an ka gani an siwa an sayar amma kuma ba a samu komai ba shi ba wuce ke wani karin magana duk da yana bukatar gyara wai bukatar maji hajimi sallah dama maji haji bukatar ki sallah to ai sallah dama mutum na yi a Najeriya mm. tun kafin yi je Saudiya akwai abin da baya yi a Najeriya shine dawafi ɗayuwan mm. arfa mm. to duk wayannan abubuwa shine da sun ce bukatar maji haji dawafi sai ka ce bukatar maji haji sallah mm-hmm. duk da cewa in mutum ya yi sallah a can wajen ba akwai dimbin lada ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin ga mutumin da ya yi sallah a ƙasar shi to in aka duba wannan za a ce to ko ba a yi kuskure ba a nan wajen kana buƙatar wannan sallah a nan wajen saboda irin sallar da zaka yi ba inda zaka samu irin wannan lada din sannan daga cikin illoli na ainihin mutum ya ɓata lokaci a rayuwarsa hmm. shine mutum zai yi nadama gobe kiyama da daman yaya da na sani da lokacin da na yi amfani da shi wajen kallon kwallon nan da na je makarantar hadda da lokacin da na yi amfani da shi wajen kallon kwallon nan da na je wajen da ake wa'azi da lokacin da na yi amfani da shi wajen ainihin yin karta ko wajen kallon ainihin waya na hmm. ina danne dannan waya da na kai ziyara zuwa ga ainihin dangi na da na je na yi kaza da na je to mutum zai zo ya ta nadama akwai wasu ayyukan alkhairi gobe kiyama zai yi ta ganin ayyukan aiki kaza ya kamata in yi ban yi ba hmm. aiki kaza na zo na ɓata lokaci na kan abin da ba zai amfani ni ba a nan wajen mutum zai yi nadama kuma lokacin da nadama ba zai amfani ba hmm. kama a cikin qur'ani Allah yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi tun kafin mutuwa ya zo ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa aswaddaqa wa akun minas salihin sai ce ya ubangiji me yasa baka jinkirta mun ba zuwa ga wani ajali makusanci kaga shi ma kanshi ya san ya bata lokaci akan abin da ba zai amfane shi ba ya ce ya Allah me yasa baka jinkirta mun ba ka ɗaga mun kafa zuwa ga wani ajali makusanci ba aswad daga lokaci kuma baya kwarai da gaske salam gashi yanzu yana neman dan kadan amma an bashi mai tsawo a baya an bashi lokaci mai tsawo amma yanzu yana neman a bashi ya zo duniya ya zo ya gyara wannan kuskuren da ya yi to amma kuma Allah zai gaya mai lokaci ya riga ya kure zai ce ya Allah ka dawo da ni ka dan daga mun kafa domin in zo in zama mai gaskiya domin in yi sadaka wa akumina salihin hmm. in zamanto daga cikin mutanen kirki kenan ya san ya bata lokacin shi akan aikin banza shi kanshi a gaban Allah ya gaya ma Allah shi mutumin banza ne sai Allah ya ce mai walayyu akhiran lahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya taba jinkirta mu wata rai in ajalinta ya zo Allah ya riga ya baka tsawon rayuwa lam nu'ammirhum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa an nazir ashe ba mun rayar da su ba irin rayuwar da ya kamata a ce mai tunani yayi tunani mun rayar da su mun ba su tsawon rayuwa wanda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani sannan kuma mai gargaɗi ya zo musu Allah ya turo da manzo sannan bayan manzon ya zo ya bar duniya ga manyan malaman sunna suna nan suna ta gargaɗi suna ta albishir sannan in ya ce ma bai ga malaman sunna ba ga furfura wani ya ce ita ma furfura yar sako ce eh, duk sanda Allah ta'ala kaga da da kace karamin yaro hmm. baka da furfura gashin ka bakin kirin gashi har yana kyalli daga baya sai kaga furfura ya fara bayyana hmm. furfuran nan ya zo ne ya maka wa'azi yace yanzu ba ka zama dattijo kamar ana maka rarrawa ne hmm. lokaci yayi da zaka daina dabi'u na ƙananan yara yanzu lokaci yayi da zaka zama dattijo mai hankali yanzu ka mallaki hankalin kanka yanzu duk wani laifin da kai ba za a rubuta maka hmm. sannan ba za a daga ma kafa ba yanzu lokaci ne da ya kamata ka sarrafa shi wajen bautan Allah hmm. wajen taimakon al'umma wajen taimakon musulunci hmm. wajen kaza wajen kaza hmm. to in ba ka yi amfani da wannan lokaci akan wannan ba ba ka da uzuri gobe kiyama shine abin da Allah ya faɗa to ka gani in Allah ya baka irin wannan tsawon rayuwa wasu malamai suka ce to abin da ake nufi da Allah ta'ala shin ba mu rayar da ku ba da ya kamata a ce masu tunani sun yi tunani kuma mai gargaɗi ya zo muku suka ce shin ba mu rayar da ku shekara arba'in ba akwai masu ganin da zarar mutum ya kai shekara arba'in to kaman lokacin da ya kamata a ce duk wani mai tunani ya kamata ya tunani bai da wani uzuri Wani suka ce shekara sittin ya zama cin hawa ganga ya yi kwarai da gaske suka ce shekara sittin wannan lokacin yana jiran mutuwa ne tunda duk mutumin da ya shekara sittin ya san a koda yaushe zai iya mutuwa duk da cewa shi mutuwa dama bai da lokaci amma an fi tunanin mutuwa ga mutumin da ya kai shekara 60 zuwa 70 hmm. tunda an ce al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam suna da lokacin girbe su amma kowace al'umma suna da lokacin girbe su hmm. amma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 mafi yawan mutane cikin al'umma annabi za su ringa tafiya cikin wannan lokaci hmm. to ka gani sannan daga cikin tasiri na ainihin wato bata lokaci illoli akwai ainihin bata tozartar da wato maslaha na addini da duniya idan mutum ya ɓata lokaci to ya tozartar da maslahan addini da maslahan duniya ya zama to addini bai ƙaru da shi ba a daidai lokacin sannan harkar duniya ma ba a ƙaru da shi ba saboda haka ta ga shi kenan ya kamata zuwan da ka yi duniya ka zo ne don ka bauta wa Allah to bautan nan ya kamata a ce duk lokacin ka rayuwanka gaba ɗaya ya zama kayi shi ne a kan bauta in ma harkar duniya ne ya zama to kayi shi da niyya na alkhairi duk wani harka na duniya idan kayi shi da niyyar alkhairi za ka samu lada misali yanzu sai ka zama to likita kana duba marasa lafiya kana ba su magani in ka yi tsakani da Allah shi ma harka ne na duniya wanda zai rikide ya koma lahira sai ka zama lauya wanda kana zuwa ka kwato yanci ga wanda aka zalunta idan an zalunci mutane za ka yi tsayuwa tsayuwan daka wajen ganin ka kwato yanci ga wanda aka zalunta mm. ka kwato musu haƙƙinsu to anan lauya aiki ne na duniya amma zai iya rikidewa ya zama na lahira kai ɗan sanda ne ya zama to burinka kana so ne ka kare al'umma daga cutarwan 'yan fashi cutarwan barayi cutarwan azzalumai da sauransu mm. ya zama to baka cin baka cin hanci da rashawa baka zaluntar mutane baka goyon bayan mara gaskiya to anan wajen wannan sana'a naka na dan sanda zai rikide daga harka na duniya ya koma harka na lahira sai ya zamanto kana harka na duniya kuma kana samun lada kamar mutumin da yake sallah yake azumi yake zakka irin yanda yake samun lada haka nan zaka dinga samun lada a matsayin ka na dan sanda shi yasa duk wani aikin da ka samu kanka a wajen in dai aiki ne na halal to ya kamata ka yi shi da kyakkyawan manufa kuma ka kiyaye dokokin Allah kada ka yi duka bata lokacinka a wajen shi ka saba ma Allah ko kuma ya zamanto babu lada babu zunubi a cikin sa to saboda haka wannan yana daga ciki kallahu eh, lokacin namu duk da dai eh, akwai saura zan barka ka saki insha Allah kara mana daga cikin waɗannan illoli da kuma hanyoyin da ya kamata mu kara domin guje ma wannan abin da muke yi na sakaci da kuma bata lokaci da Allah subhanahu wataala ya man ni'imar shi hmm. masu kallon mu da kuma sauraro kuna tare da shirin majalisun malamai na DITV da kuma Alheri Radio shirin da Alhaji Dr. Yahuza shi yake daukar gauniyar kawo muku shi muna tare da a Sheikh Yahya Muhammad as babban malami da Allah madaukakin sarki ya kaddara yau muka sami tagomashin halarta shi a cikin shirin kuma mun roki malam yana yi mana darasi bisa matashiyar magana mai muhimmanci da muka sanya wa suna muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi za ka iya kallon wannan shiri a shafin facebook wato a shafukan zumunta kamar facebook a tafarkin magabata tv da kuma ibadun rahman online tv haka kuma a youtube za ka iya kallon shi a tafarkin magabata wannan ko bayan an gama shirin kuma za ka iya sake kallo sannan ga wanda yake bukatar a tura mishi sauti wato audio na wannan shiri bayan an gama shi zai iya amfani da sifili takwas sifili shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas wato 080 63 23 05 78 ya yi sallama ya kuma faɗi daga inda yake a shafin zumunta na whatsapp za a tura mashi wannan karatu bayan an gama shi Matsalar mu da sauraro a tsawon sa'a ɗaya da ɗoriya malami na yi mana wannan darasi bisa al'adar shirin mukan buɗe layuka domin ku masu kallo da sauraro ku shigo cikin shirin domin yin tambaya ko tsokaci ko neman ƙarin bayani a bisa wannan matashiyar magana da malami mana darasi tsawon sa'a ɗaya da doriya a yi amfani da sifili takwas ɗaya uku biyu shida biyu shida uku shida sifili wato 081 32 62 63 60 ko kuma sifili takwas ɗaya uku uku biyu uku ɗaya tara biyar uku wato 081 three three two three one nine five three insha Allah za a iya samun muka tsaye sai dai kamar ko da yaushe muna tunatar da masu kallon da sauraro duk wanda ya sami layi ya yi kokarin nisantar akwatin talabijin ko kuma rediyon shi saboda mu samu mu ji shi shi ma ya ji mu kar mu kallahu na'am kamun mu sami masu kira shi dai wannan lokaci kamar yadda aka lasafta idan ya wuce ya fi wuce ba zai dawo ba ba za a maimaita mutum shi ba to idan mutum ya ji irin ni'imar lokaci ya kuma fahimci kamar yadda ka ce rayuwar tashi gaba ɗaya shi ba komi ba ne face wannan lokacin duk sadda wani bangare na lokacin ya tafi an zartari wani bangare ne nashi na zaman shi a wannan duniyar haka kuma za a tambaye shi me ya yi a wannan lokacin domin shi ne jarin da ya zuba a wannan duniyar wannan lokacin idan bai amfana da shi ba to ya yi asarar shi balle kuma idan ya kasance ya yi akasin abin da Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi da yi bakar makallawa lokacin da mutum ya ji irin wannan faɗakarwa da tunasarwa ya fahimci cewar ya yi hasara domin kowa ya san abin da yake ya ɗauki abin da ya yi a tsawon shekara ɗaya misali ya yi makanshi eh, adalci zai ga cewa yanzu da za a ɗauko ah, misali ƙila bidiyon shekarar shi a ce an sa ya san cewar kila akwai gurare da ba zai so shi ma ya ƙara ganin su ba lewani wani ya kalla to tun da haka ne kuma lokacin ya wuce ba zai amaimaita ba kar mu kallawa ya za a yi shin akan gyara na abin da ya wuce din nan koko shi tun da ya tafi babu yadda za a yi da shi eh, ko mutum ya yi nadama dai sai an zo an ɗauko wannan abin an sa shi kila gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan ya kuma girbi ko ya karbi hukunci na sakamakon wannan abu ne idan mutum ya zamanto ya bata lokaci shi hmm. ya bata lokaci sai kuma ya zamanto shi mai hankali ne yana da wayo da ya ga ya bata lokaci sai ya yi nadama akan bata lokacin nan ya zo ya tuba zuwa ga Allah akan abin da ya aikata hmm. to abin da zai faru shi ne za a goge zunubin da ya yi ne zunuban da ya aikata za a goge hmm. amma fa ba za a dawo mai da aikin alkhairin da bai yi ba eh, shi ne mana a ta'ibu mina zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne to amma kuma wanda ya tuba daga ayyukan da ya bari na alkhairi da bai aikata ba ba mm. shin idan an goge masa laifi shin za a zo a bashi ladan wayannan ayyuka ne ba za a bashi ba kaga har ila yau dai akwai dai wani sashi na hasaran da yayi mm. yauwa shine Allah yake cewa inna mattawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim hmm. lalle tuba a wajen Allah shine mutumin da ya aikata wani mummunan abu wato saboda rashin hankali hmm. saboda rashin hankali sai ya aikata rashin tunani mai kyau sa'annan ya zo ya tuba da nan kusa mana an karibin kafin ya mutu hmm. kafin ya mutu ko kafin ya kai gargara sai ya tuba to irin wayannan Allah yana karɓar tuban su amma wa laysatit tauba lil ladina ya'maluna sayiat shi babu tuba ga wayanda suke aikata miyagun abubuwa hatta idza hadara ahaduhumul maut ala inni tubtu al'an har sai mutuwa ya halatto ga ɗayan ya ga lalle ga mala'ika ya zo zai cire rai sai ce na tuba yanzu ba maganan karɓar tuba walallazi na ya mutu na wahun kufar ko kuma wa'annan da suke mutuwa suna kafirai in mutu ya mutu yana kafiri ba maganan tuba zai je fuskanci azaba na har abada saboda haka mutum na iya riskan wannan kuskuren da ya a baya ya zo ya goge in zunubai ne ya goge wa'annan zunuban amma abin da ba zai samu ba wa'annan ayyukan alkhairin da ya kamata ya aikata ya samu lada mai yawa to wannan lokaci ya riga ya wuce kwarai da gaske amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah ah, malamai na barka da dare barka da wane ne wanda ba ne daga kwanan mutu da ke ta hanyar abuja zuwa kaduna malam bello mai tambayar yau alhamdulillah ina mako kamar da zai lafiya Allah mai da shi gida lafiya. Amin. A kullum kuma muna roƙon Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. A malam tambaya na anan shi ne wanda ya zo daidai da maudu'in ku da kuke misali kamar inda malam ya zan hankali musamman ga lokaci. Mm. a kamar lokaci ka, shi ana misali kamar misali misali tun da ita ma ta lokaci ne Malam da shayarwa yadda wasu mutane masu harkoki irin na jama'a ko kasuwanci ko taron jama'a haka hmm. za ka ji mutum yana cewa lai ko sallan a zawar ma wani ba. Hmm. Ka fi zama kan har yana tafiya da irin wannan to shi malam a nan bangaren akwai wani dama ne da mutum zai samu wajen ubangiji ranar gobe yadda cewan kawai kai kawo da hankalinka a harkokin na duniya ba ka sallah kan lokaci daya amma mutum za ka yana tafiya ma wa ko sallan ka za bai yi ba. To mun fahimce ka. Eh, eh mun fahimta malam Bello insha Allah. Insha Allah malam zai amsa. Na'am insha Allah malam zai amsa ma. Hmm, na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Alhamdulillah wace ce? Khadija ce ina kiran ku daga nan Abuja ne taro. To malama Khadija me tambayar ki? Eh, um, bayanin da malam ya yi na karshen nan da eh. cewa an uh, mutum ya yi ɓata lokacin shi a baya ya yi abubuwan da ba su da kyau kuma ya zo ya yi nadama. Na'am. To, a ranar satar kiyama wannan laifukan da ya yi din na baya bayan ya yi nadama Allah za a ƙara gabatar da shi gaban Ubangiji ok to insha Allah malam zai saki maimaita malama Khadija to to na gode amin assalamu alaikum assalamu alaikum salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu na'am wane ne mala ina alhamdulillah

na fata za ka sake dawowa in ka same mu alaikum na'am na'am masha Allah mala na ansa amin na mala ibrahim malam ko yana kula guda biyu hmm. so nake hmm. so mana masu tsara suna ko sai su tabbata insha Allah malam zai amin amin amin amin amin to insha Allah assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barkatu a ga wani ne daga jihar Plateau to eh, ka dawo kenan to to masha eh, Allah na'am eh a misali mutum ne Allah ya yake Allah da yake baya yin sallah kuma yana musulmi eh, to sai ya samu shi irin wannan wa'azi sai ya ci hmm. to wala idan ya tashi ya istighfari ya tuba ga Allah to wannan salloli na ba zai rafa su kuma a wa kawai to insha Allah malam sai an eh saka da amin amin Allah fansa tare da amin Allah ya da lafiya Allah ya sa kuma shugabanni na siyasa su ji irin wannan lokaci ba da zama bane su gyara tare da mu duka to mun gode a gaida mutanen Plateau mun gode salam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna tare da injiniya Muhammad daga cikin Garakari to injiniya to ina ma abun abin da ya yi abin nan Allah ya saka mai da alkhairi amin amin ya magana kan rayuwar ɗan adam hmm. so da Allah yana so malam karshen nan da Allah ya magana cikin alkur'ani mai girma a wa asr hmm. da yake innal da ke kusa. to nan asarin yake so da Allah malam ya gani mun ɗan takaitaccen abin da akan asarar nan hmm. duk duk abin da kaji Allah ya kira shi asara to ba karamin al'amari kuma Allah yana magana da kan lokaci ne sannan magana a kan bayan sori kwashe na biyu da Allah ya da mun bayani a lokacin da Allah ya halicci sama da yake zai ba sama da kasa amana injiniya ai alkur'ani ne ita ba injiniya shi ba a tambaye shi ba dan adam yace shi a bashi shi ne ma injiniya kuma da a wurin shi ma yake injiniya ba eh. wannan kalmar na saluman jabula shi ya Allah ya dauki wannan kalmar da ta Allah ma ne mun bayani akan kalmomin da guda da jahilci din nan da kuma sa'inci na dan adam da fatan malami injiniya injiniya kanikanci yau kai mana amma dai za mu insha Allah malam zai amsa tambayar ka ta farko ta me ake nufi da hasarar nan da aka ce gaba a ɗayan adam suna ciki waccan kuma insha Allah muka aka samu lokaci sai amsa maka ita saboda mutane da yawa suna kalla kar maka Allah bari karanta waɗannan kamu saboda lokacin malam bello baɗin ga jihar kaduna yake shi magana da ya yi a kan jinkirta sallah har lokacin ta wuce saboda hulɗar jama'a hmm. wai har sai ka je mutumin yana ce ko sallah ma ban sami ba ce shi irin wannan shi ma yana daga cikin ɓata lokaci kuma zai zamo ah, nadama da hasara duk da yake hidimar jama'a ya yi ko ko saboda yana hidimar al'umma zai goge mushi wancan. masha Allah idan mutum yana hidima ga al'umma idan lokacin sallah ya yi hmm. to ya zan wajibi a gare shi ya dan dakatar da wannan hidiman ya je ya salla. kada ya zo wannan hidiman ya dauke shi har sallan jami'i ya wuce shi misali to amma akwai sanda zai iya yiwuwa hidima yake wa jama'a kuma in yace zai bar wannan hidiman ya je ya salla, za a samu wani hasara mai yawa misali mutum ne likita ne yana yin cs wato yana cikin yin sai aka dan samu wani matsala to da aka samu matsala sai tsaya yana gyare-gyare ga wannan matsala na wannan cs din ya zama in ya ce zai tashi ya bar wajen mm. to wannan wanda ake ma cs din nan zai iya mutuwa to a wajen kaga yana gani kirikiri ana sallan jam'i shi kuma yana nan yana hidima ga jama'a yana son ya ceci rai mm. to irin wannan maganar ceton rai din nan sai ya bar sallan jam'i domin ceton rai in ya tafi za a iya mutuwa mm. to a wajen babu laifi Allah ta'ala zai bashi lada in ya zama to da kyakkyawan niyya na wannan abu amma hidima ta ana lahiya lau to ai ya kamata da shi da mutanen ya ce musu gaba daya inda hidima ana lafiya lau mm. abu ne wanda bai shafi abu ne wanda za a iya yin hasara na rayuka ko abin da ya kama da wannan ba mm. to babu wanda ce a tsaya a cigaba da wannan hidima a yi watsi da wannan hidima duk su dunguma da shi da su gaba daya a tafi masallaci a je a yi sallah mm. gabaki daya Allah ya saka da alkhairi eh. ya malama Khadija karmakallahu ta ce bayanin da ke na karshen nan na mutumin da ya fahimci yayi wancan kuskure ya tuba ta ce to bata gane ba ka ce har yanzu dai akwai hasara kuma gashi an ce ta ibu mina zambi kamar lazan balau eh. ke su mala ya dan kare mata bayani yau abin da ake nufi da cewa atta ibu mina zambi kamar lazan bala hmm. wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne hmm. wato in ka yi laifi ya zama to ya kamata a ce ka yi sallah a kan lokaci ba ka yi ba daga bayan sai ka yi nadama sai ka tuba to a nan wajen Allah zai kankare ma wannan zunuban naka hmm. amma wannan sallar da baka yi din nan ba wato yana nan ba za ka samu ladan shi ba tun da ba a yi din ba hmm. yau duk wani aikin alkhairi da baka samu kayi ba hmm. daga baya ka zo ka tuba an kankare ma zunubi amma za ka samu lada ba ka da lada na wannan abun saboda baka aikata shi wa misali an gane da ba lada ne kuma ga zunubi ƙwarai da gaske yanzu tuban da mutum yi an cire zunubin amma dai still ladan dai wannan aikin tun da bai aikata ba ba hmm. zai ga shi ba kuma in ya tashi ranar lahira zai ga wannan gurin gashi nan ya tafi hakan nan an bar shi bai samu komi ba don haka yanzu da nadama ƙwarai da gaske akwai nadama kaga har yanzu dai akwai hasara mm. sai dai hasaran ya ragu ne kawai mm. yanzu tuban da mutum ya rage hasara ne mm. eh. to a karon kallawo malam ibrahim shi ya ce akwai mutane da zaka ga da an sallama sallah sai su tashi su fita wani kuma sai ka ga ya tsaya ya yi na abin ga azkar ilama har ya tashi ya yi wata nafila wanda zai tashi ya fita din nan a ce ana fila buge-buge ne na neman duniya ko wasu abubuwa ya ce wa jawo hankali malam zai wuta musamman wannan lokacin bayan sallah idan ya zamanto wato an idar da sallah da aka idar da sallah bayan sallah akwai wasu nafilfili da ya kamata mutum ya yi hmm. idan nafila ne wanda a masallaci ne aka fi so a yi shi sai mutum ya ƙi yin wannan nafila ana sallamawa bai tsaya ma ya yi askar ba hmm. bai tsaya ya yi ko zai tashi ya tafi to kaga wannan ya yi makan shi hasarar lada mai yawan gaske kama hmm. in ya zamanto zikirin nan wani dalili ne yasa ya tashi wanda zai je gida ya je wannan zikirin hmm. kuma nafilan irin wannan nafilan ana yin shi a gida hmm. to ya zama to tashin da yayi akwai dalilin da yasa ya tashi to anan ba za a ce yayi hasara ba amma ya zama to ya tashi din in je gida ba zai yi wannan nafilan ba hmm. sannan wannan zikirin ya kubuce masa to kaga anan wajen ladan da ake samu da alkhairin da ake samu na wannan nafila ba zai samu ba na'am Eh. Allah ya saka da alkhairi wannan malam maharuna yana maganar cewa kamar mutumin da ya kasance saboda bata lokaci da hasarar lokaci har ya kasance salloli na farin lama akwai lokacin da ba hmm. shiga yayi wata wata ta wuce har ta kai ga yanzu bai ma san yawan sallolin da za a ce ana bin shi ba saboda tsawon lokacin da aka dauka ana wannan sai ji irin wannan nasihar yanzu ya tuba shin dole ne sai ya rama waɗannan salloli da ya yi sakace suka kuce mushi ko kuwa akwai mafita na'am kaga dangane da abin da shafi barin sallah hmm. akwai mazhabobi guda biyu hmm. akwai mazhabin imamu na malik hula imam malik yana ganin in mutum musulmi ya zama yana wasa da salloli hmm. ya yarda sallah wajibi ne a kan shi amma kuma saboda sakaci da rashin hankali sai ya zamanto yana wasa da sallah din har ya zamanto an bi shi salloli da yawa bai yi ba daga bayan sai ya ji wa'azi sai ya zo yayi nadama hmm. akan wannan abin da ya aikata to imam malik Allah ya masa rahama yana ganin cewa mutum zai yi lissafin sallolin kwana nawa ne ya bari bai yi ba to ko kwana nawa ne ya dage yayi wannan sallah din ya rama su gaba daya idan kuma bai san iya kwanakin ba yayi ta sallah yayi ta yin sallah har sai a cikin tunanin shi yana ganin na isa yanzu a ce na rama kaga wannan saboda muhimmancin sallah hmm. shi yasa imam malik ya faɗi wannan magana to sannan in muka ɗauki mazhaba na imamu shafi'i hmm. imamu shafi'i ya ce barin sallah zunubi ne mai girman gaske har ma a wani ƙauli na imamu ahmad idan mutum ya bar sallah da gangan ya san sallah wajibi ne akan shi wannan mutumin ya kafirta to tun da dai har ma akwai malaman da suke ganin ya kafirta wasu muna ganin zunubi ne mai girma mai tsananin girma to shin idan ya zo ya yi nadama zai rama masu ganin cewa wanda ya bar sallah da gangan ya yi ridda to kaga kenan ko da ya dawo wannan magana cewa ya rama bai taso ba saboda ya yi ridda in ya yi ridda ya dawo sai dai ya fara sabon rayuwa to kaga imamu abin na ganin wanda ya bar sallah da gangan ya yi ridda to shi yana ganin ba magana ramuwan sallah haka ne imamu shafi'i su suna ganin in mutum ya ba sallah da gangan sai dai yayi ta istighfari yayi nadama yayi ta istighfari suna ganin ramuwa ba zai rama maka wannan abun ba saboda girman zunubin ka ya kai intaha har ya kai matakin da ko da ka rama Allah ba zai amsa ba sai dai kai ta istighfari kana roƙon Allah Allah shi ya san yanda zai yi da kai kaga duk in muka ɗauki masu ganin arama din ma hmm. da masu ganin ka arama in ka duba dai barin sallah ba abu ne mai kyau ba tunda dai in ka bar sallan an ce ana ta kowane hali sai ka rama hmm. in muka dauki maza ba na biyu ba za a rama ba za ka yi ta istighfari Allah shi ya san yanda zai yi da kai to ga nan wajen dai ashe kenan babu babu ba karamin laifi bane hmm. mutum ya zamanto yana wasa da sallah Allahu a'lam amin da kashe injiniya muhammad abinda yake tambaya shin da aka ce innal insana lafi husr hmm. mutum gabaki daya mutane suna cikin nasara sai waɗanda suka yi da ya kai ambato hmm. suka yi kaza suka yi kaza to me ji ne wai asara din kaga maganar cewa menene ma'anar asara hmm. wanda Allah ta'ala ke cewa innal insana lafi khusr to mutum ya dauki kanshi a matsayin dan kasuwa ne shi da ya je yana kasuwanci ya fara kasuwanci da miliyan ɗaya to da ya zo bayan shekara ya kewayo ya lissafa dukiyansa sai ga kudin ya koma dubu ɗari takwas. kaga anan wajen ya samu riba ne ko ya samu hasara kaga nan hasara shi ne tauyewan wani abu na lada ko tauyewan wani abu na imani ko ci baya game da ainihin harkanka na addini hmm. idan mutum ya samu ci baya kan harka na addini ko kuma imanin shi ya ragu akan akan harkar shi na addini mm. a nan wajen za a ce yayi hasara an gane wannan ko mm. kamar yadda ɗan kasuwa ya fara jari da miliyan ɗaya da ya zo ya lissafa jarin shi daga baya sai ga dubu ɗari biyu ya ragu mm. kai ko da dubu hamsin ne ma kai ko dubu biyar ne ma ya ragu za a ce ya yi hasara kuma hasaran ya danganta ne wani zuwa wani za ga wani kusan kuɗin da ya sa gaba ɗaya kuɗin da ya sa sai zama to ba zai tsira da kokabo ba ya sa miliyan ɗaya miliyan ɗaya ne gaba ɗaya zai dulmi hmm. wani ya sa miliyan ɗaya zai yi asarar dubu ɗari hmm. wani ya asarar dubu hamsin wani ya asarar dubu biyar wani ma ba zai wani ma zai zama to bai hasaran komai ba sai dai kawai bai mai da kawai ya mayar da uwa kuɗi hmm. shi ma wannan wani nau'i ne na hasara za iya cewa dukkan mutane suna cikin wato eh, rabuwa da Allah da fushin shi da kuma tasgaro da ci baya sai waɗanda suka yi imani tabbas da Allah su haka da zarar an ce mutum yayi an ce mutum yayi hasara hmm. yana cikin fushin Allah hmm. yana cikin tasgaro yana cikin ainihin tauyewar imani da dai abin da ya kama da wannan hmm. sai dai wa'annan wanda Allah ya ambata wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kuma suka yi majunansu wasiya da gaskiya suka yi majunansu wasiya da alkhairi Allah shi taimake mu gabaki daya assalamu alaikum to ki muna da sauran lokaci ah, assalamu alaikum akramaka Allah na'am ah, maganar lokaci din nan shin akwai wani abu da mutum zai iya dubawa ya iya cewa da ya hasarar lokaci ba misali akwai waɗanda za su kalle su yi wani abu a duniya kila za a sa ma wani gini sunansu ko wata hanya a sa mata sunansu ko wani shatale-tale ko wani yanayi a sa mashi sunan shi ya auna wannan a matsayin cewa ya yi amfani da lokacin shi to shi a addini akwai wani abu da za a iya kalla na zahiri ko bayan mutum ya tafi a ce ya ci gajiyar lokacin shi na babban abin da mutum zai yi a ce mutum ya ci gajiyar lokacin shi shine ya bauta ma Allah bai saba masa ba na biyu kuma ya bar wani abu na aikin alkhairi shine kamar ya bar wani wakafi ko wani hubusi hmm. kafin ya rasu ya gina masallaci ya ba da shi al'umma su yi sallah hmm. ya samu lada hmm. ya gina makaranta a yi karatu ya samu lada ya gina asibiti kuma ya sanya ma asibitin jari ya sanya ma asibitin hanyoyin samun kuɗi ya ce talakawa wanda bai da lafiya kuma ya zamanto ba shi da galihu bai da hanyar da zai samu kuɗin hmm. da zai jinya ya zo a duba shi kyauta ya yi irin wani ayyuka na alkhairi ya zo ya bar duniya hmm. to wannan mutumin ya yi abin da ake kira sadakatun jariya zai zamanto ko da bayan ya rasu zai ringa samun ɗimbin lada a wajen Allah subhanahu wata'ala hmm. haka nan ga misali irin abin da ya shafi bohol akwai unguwanni za ga cewa ruwa yana wahala sai ka zo ka haka ainihin rijiya ko ka haka bohol mutane suna ɗiba har kabar duniya ana cikin ɗiban wannan abun ba za ka gushe ba kana cikin samun lada a cikin kabarinka ila yau milkiyama kaga wannan in mutum ya aikata shi za a ce mutum bai yi hasara ba amma irin shugabanni 'yan siyasa alhamdulillah da muke magana kuna magana daga abdulwahab daga ebonyi state to bala abdulwahab ya ebonyi daga can kake to alhamdulillah menene tambayar ka tambayar ke yanzu misali kuɗi ne ke da kudin cuta yake da yake da kudin cuta sai yake biya masu ne kamar ya gina masallaci ko jini to insha Allah malam zai ansa kamar kallon kafin shi tambayar shi kuɗi ne na zalunci ya san ba na shi bane ba halallin shi bane amma kuma sai je gina masallaci da su wai ladan shi za a ba ko na ainihin wancan mai kuɗin da ke zalunta mutumin da ya zo ya zalunci al'umma ya sace musu kuɗi daga baya ya zo ya nadama hmm. to za mu iya cewa da ya yi nadama ya zo ya nemo innan mutane bai gansu ba idan mutanen suna rayu kuma ya san mutanen da ya zalunta kubutan shi ba wai ya gina masallaci bane ya dawo musu da dukiyarsu idan bai dawo da dukiyan ba to ko da ya gina masallaci su ba sun wakilta shi bane ya gina masallaci hmm. sa ko da ya gina masallaci ba shi da ladan wannan masallaci da ya gina to saboda haka wayannan mutane wayanda ya zalunta su ne ake tunanin Allah zai ba su lada din hmm. saboda dukiyarsu ne na'am ba tashi bace ba tashi bace misali na'am so da ya kamata shi din nan wato sai dai kuma har yanzu bai kubuta daga zunubi ba ba so mutanen suna rayu wannan aiki da yi eh wannan aiki da yi bai kubuta ba saboda mulada ba har yanzu kuma zunubin na nan zunubin na nan so suna jiran shi da dukiyar suna nan suna cewa ba su yafe wannan dukiyar da ya zalunce su ba so da har yanzu zunubin yana nan hmm. suna kuma jiran shi gobe kiyama kuma akwai hisabi so haka lalle wajibi ne in ya san ya zalunce su ya mai musu da su sannan daga cikin irin wayannan ma akwai irin 'yan siyasa da ma'aikata gwamnati wanda aka mutum ya zo ya ɗibi kuɗin al'umma ya ɗibi kuɗin al'umma in ka ce me yasa kake ɗiban wannan kuɗi hmm. ya ce abin da yasa nake ɗiban wannan kuɗi yanzu da zan zo yanzu in sauka daga mukami na zan zo in koma wulaƙantacce shi yasa nake ɗiban wannan kuɗi domin idan na yi ritaya in rufa mu kaina asiri sannan ba ni kaɗai ba hamma da 'ya'yana da jikokina wai yanzu kuɗin da yake ɗiban nan ya ɗibi kuɗi ya kai amerika ya ɗibi kuɗi ya kai ingila ya ɗibi kuɗi ya kai kaza to wai yana yin haka ne saboda ko da bayan ya bar duniya yaran shi su samu rufin asiri jikokinsa da tattabakunan su samu rufin asiri to shin wannan za a ce ya samu uzuri a wajen Allah ba shi da uzuri a wajen Allah dukiya na al'umma ka aiwatar da shi yadda Allah ya yake ka aiwatar da shi in ka ɗibi dukiya ka zo ka ɓoye ka ce tuwona mai na daga kai sai 'ya'yanka sai kaza alhali dukiya ne na al'umma to baka da uzuri a wajen Allah lalle kana cikin hasara mai girma domin sunan ka babban azzalimi Allah shi kiyaye Allah ya saka da alkhairi ah, karmakallahu ah, to ga kiran wani ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah to maman bilkisu akwai tambaya ne Amin. Amin. Amin. to masha Allah sai da safi mamu biki akrama kallawa lokacin namu ya kusan karewa akwai na'am wa alaikum assalam amma ka yi kusa da talbijin ɗinka ko? to wane ne? suna na da kusa da da ina da da zuwa da wani yana sadakar da mutum da sadakar wasu mamira na mala adamu a waya ina son kira ne malam kasu tunatar da mutane cewa gani da rashin tashi a sallar da duk lokacin da aka ce an kira sallah mutum da yake sallah kiyaye lokacin sallah akwai kura kurakurai gaskiya da mutane da dama dan wani abu a wanda bai kada fara karwa da duka da ya ɗauke wa mutum hankali

to ka ga ko yanzu a cikin gaba daya bayan ko sallah da zarar aka ce lokacin da ya yi ya fita daga same ka ba kusan ka rasa wani shashi ba abin da ya ga ko gaskiya kira shi ne na mai tsara kira bangare da don masu irin na ba shi a gyara na'am to mun tsari wanda bai san mu zai san to mun gode daga san kuma ta zauna a daga to mun gode kwarai mala adam amin amin amin kar mu Allah ka fahimce shi abinda yake cewa da kara jawo hankali domin musamman abin da ya shafi sallah duk yadda take da girma da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya mata lokaci wani dan kasuwa ya ce wani lokacin ma sai lokacin sallar yayi sai ka ga mutane kaman a lokacin na da gaske yake zuwa ya tafi yana tunani ya je babu hushu'i duka wannan dai wani kuma ya jira kawai ya ce shi ya dai ya yi daga baya tun da dai yanzu abin da ya zo ne ma ya kar mu kalla wanda ya jawo hankali za a ɗaya kaga wannan magana ai kamar wani nau'i ne na jarabawa dama Allah ya ce ah siban nas an yi tunan kuma an yi kulu amanna wa hum la yaftanun shin mutane suna tsammani a basu haka nan wawai hmm. ce sun yi imani alhali ba a jarabe su ba kaga kai dan kasuwa ne to sai Allah ta'ala yana so ya jarabe ka hmm. sai Allah ya bari daidai lokacin da aka fara sallah hmm. gashi liman ya tada sallah sai ga kawai kwastomomi sun zo a guje hmm. suna so su yi siyayya a ka. to haka nan wajen idan har ka san abin da kake ka san jaraba ka Allah ke ka bar wannan abin wannan kuɗin da ka gani in ka bar shi saboda Allah Allah zai maye ma gurbin shi a wani waje so daga in kai mutum ne wanda yake mai imani wanda ya san abin da yake yi ka bar wannan kasuwanci ka je ka yi sallah ka dawo hmm. in ka yi sallah ka dawo Allah zai mai ma gurbi domin babu wani abin da ya fi daraja fa a wajen musulmi kamar sallah duk wanda ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini wanda ya wulakanta sallah fa ya wulakanta addini bayan kalmar shahada babu abin da musulmi ke tinkaho da shi kamar sallah mu duba Umar dan Khattab radiyallahu an lokacin da Abu Lu'lu'ata al-Majusi ya soke shi a masallacin nan hmm. ya sanya wani makami mai guba makamin na wanda yake mai haƙora da ya soka masa sai kuma ya juya ya tsinka masa hanci. to da aka ɗauki umar radiyallahu anhu aka tabi da shi gida umar yana kwance radiyallahu anhu yana jinya yana kwance yana cikin jinyan nan sai kawai aka ce mai ya amiral muminin as-sala ya sarkin muminai lokacin sallah yayi umar dan ba ya tsaya ya shiru yace gaskiya na san cewa babu rabo ga duk wani mutum in ya bar sallah saka ce a haka umar ya tashi ya yi sallah alhali cikin shaɗin nan gaba ɗaya yana ta zuba da jini haka ya tashi ya yi sallah nan a kan dole wanda daga wannan sallah bai ƙara tashi ba daga wannan sallah ne ba kafin wannan sallah umar ɗan kaɗa radiyallahu anhu yana cikin wannan hali ya ce a kawo masa ruwa ya sha aka kawo ruwa ana kawo ruwa yana sha ruwan nan ya fito ta hanci umar ya zo kuma ya ce a kawo mashi nono aka kawo nono ya sha nono ya fito ta hanji sai umar ya gane ba zai rayu ba wanda kila da irin zamaninmu na yanzu ne wanda akwai ci gaba na kaza to da kila sai a ce an samu wani sababi wanda za ga dan adam zai iya rayuwa a dinke wannan hanji din to umar ya gane ba zai iya rayuwa ba sai umar ya ce to shikenan shine sai umar ya tashi ya sallah cikin wannan hali din a haka din ya tashi ya sallah don kusan cewa shi sallah hmm. rashin lafiya in dai ba mai tsanani ba ne wanda hankalinka ya gushi hmm. baya zama uzuri na barin sallah Allah masu kallon mu da sauraro lokacin namu ya kare karkar muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana aron wannan lokaci muna fata Allah maɗaukin sarki ya samu ci gajiyar wannan ni'ima muna godiya ga malam kuma muna addu'ar Allah maɗaukacin sarki ya saka mushi da alkhairi ya mai da shi gida lafiya da shi da waɗanda suka yi mushi rakiya Allah ya saka kuwa da alkhairi muna kuma godiya ga alhaji dr yahuza ya shi wanda yake daukar da wani kawo muku wannan shiri a yaushe allah ya saka mushi da alkhairi godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa suka tallafa wurin ganin shirin ya zo muku yadda ya zo muku godiya ga shugabanninmu abdulmalik baba ahmad suleiman sani muhammad awal abdullahi da kuma abokan aiki su ustazo usman ibrahim da jibril salisu na bangaren rediyo da sauran injiniyoyi muna godiya kwarai allah madaukin sarki ya sanya mu dace a madadin su a madadin wanda yake gabatar da shirin a kodayaushe abdulrahman bashir adam sunana abdullahi harun nake cewa sai mako mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya mana a rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah bai da kai lafiya